Assalamu alaikum, welcome to Kebla FM sunana fawadu Omar. Za mu tafi daga Bauchi State, Nigeria. Akwai wani very important update. Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz do sentencing. Information da ya to Kebla FM na nuna cewa kaman an kama shi kamun na biyu. Yanzu haka da muke magana kuma yana na a kulliya kurkuku. Me yasa aka sake kama shi? me ya yi akwai magana fa jiya ne alkali ya zauna da shi da lauyoyin shi daga kotu ana gan kamar bawan allah ya tafi kotu za je a yi tattaunawa a san yadda za a ci gaba da wannan kesin da ake ake ci wannan maganan wani wato karan da aka zo aka level against him aka al'umma ke fata za a ci gaba da kesin nan amma an waye gari kafin a tashi wannan zama kotu alkali ba da oda ya ce wai a kulle shi a kai shi kurkuku akwai lawyer ya wato cikin lawyoyin shi a berita hassan yana nan tare da mu yanzu nan ya muna bayani mu fahimce abin da ya faru jiyan nan daga kotu kuma me yasa aka kulle shi yanzu nan kebla fm let's go barista muna ce maka salam welcome to cable fm nam wa alaikum salam wa rahmatullahi na barka da kibla fm eh, dr fuad umar sannan tare da sauran masu sauraro a barista muna fata da kada iyali kuna lafiya alhamdulillah muna nan cikin koshin lafiya barista jiya on the 19th of june 2023 Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz Dusan malamin da aka san shi wazi yake yi limamin masallaci ya tafi kotu ya je ya kare kanshi bisa wato wannan abinda al'umma 99% suka gane kamar karya sharri da aka shirya mishi na cewa ya wani magana ya taba mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu aka tafi kotu na farko aka je aka kama shi wuri aka zo aka bashi bail aka sa rana aka ce dawo kotu na biyu na biyu bawan Allah nan ya samu rashin lafiya bai samu ya tafi kotun ba shi aka sa rana a komo jiya wato ranar litinin the 19 of this month she aka waye gari an kama shan kulle shi na kurkuku barrister ina son kai muna bayani me ya faru me yasa aka sake kama wato Sheikh Dr Idris Abdulaziz on Cable FM barrister amuna bayani to game da tambayan da kai cewa ko me yasa aka kama shi Dr Idris Abdulaziz a zama da aka yi jiya 19 ga watan June 2023 ni zan iya ce maka babu wani dalili daidai sa a kama shi aje in dai dalili ne na shari'a sai dai dalili wanda yake ba na shari'a din ba abin da ya faru eh, bayan an kai masa sammaci a zama tun na farko da aka yi ofa shari'a kun number one an kai masa sammaci da cewa ana gayyatin shi a kotu bayan an yi transfer kamar yadda ya gabata to eh, bai samu halattan kotu ba a wancan rana na farko da aka sa saboda kasancewan bai da lafiya wanda abin ma har ya zama obvious tunda yana cikin hudu baya ya gagara karasa hudu ba din karshe sallan juma'a ma yi masa aka yi to a wannan sati da ya samu wannan rashin lafiya wannan satin ne aka kawo masa sammaci ya kuma karba sai ran da da azo kotu kuma he gagara iya zuwa kotu din saboda tsananin rashin lafiya da ya same shi sai aka eh, lauyoyinsa suka nemi dama idan an samu irin wannan eh, matsaloli da a ce ana neman a yi dispensing appearance with his appearance wato kaman kotu ta kau da kai akan rashin rashin halattarsa na wannan ranar saboda dalili na rashin lafiya ko wani dalili karɓaɓɓe da za a iya karɓa a shari'a to bayan an lauyoyin shi dr idris sun faɗi wannan tun da medical report ko wani takardu na eh, medical abubuwa bari yi misali a ce yanzu yanzu ka iya samun su tun da abu ne sai ka je ka apply an baka a asibiti an bi record ɗinka sai a baka medical certificate ko medical report to sai kasance a wannan ranar ɗin abin bai zama riri har da za iya gabatarwa gaban kotu ba sai kasance an an roƙa da baki cewa bai da lafiya kuma is obvious duk wani mutum wanda yake bin social media da wanda yake sauraronsa da almajiransa sun san cewa wannan bawan Allah bai da lafiya gaskiya a wannan lokaci din yana fama da tsananin zazzabi wanda har ya har ya kasance jiri yana iya bansa baya ma iya wato eh, gudanar da al'amuransa har sallah ma ba shi yake ja ba to sai kasance <clears throat> bayan an nemi a dispensing with his appearance sai alkali abin nan ya ki amincewa da wannan bayan an ji daga bakin wato babban lauyan gwamnati kenan sai alkali ya ce bai amince ba sai ba da bench warrant akan cewa a kamo shi wannan bayani ma ya gabata to sai eh, har ranar da aka sa domin dawowa ba executing shi wannan bench warrant din ba sai da aka jira ranar shiga kotu na biyu ya zo sai dr idris ya je ya halarci kotu tare da lauyoyinsa amma kafin halartansa ma lauyoyinsa sun shigar da suka wato preliminary objection wato suka kenan cewa suna eh, challenge din eh, suna da tababa akan eh, hurumin shi wannan kotu ya yi masa shari'a mashi daga idris kenan to tun da an shigar da suka ana tababa ma akan hurumin kotu ba irin wannan gaba abin da aka fi sani a shari'a shine eh, alkali yakan ce to bari ya tsaya ya saurari sukan ya ji idan sukan nan tana da ma'ana tana da ƙarfi wanda har ta kai ga ta shafi huruminsa to dai tsaya sai ya tabbatar da hurumin yana da shi ko bai da shi kafin ya iya ba da wata umarni domin abin da ake guduwa irin wannan gaba shine idan ya kasance Eh, sukan da shi defendant mai amsa kara ya yi ta yi succeeding wato ta yi nasara alhali kuma an riga an yi umarni a kai shi prison ko wani abu mai kama haka sai zama kamar an zalunce shi kenan wato tun da ba hurumi ma aka yi umarni a jiya a tsare shi kenan an tsare shi ba bisa ah, ka'ida ba to sai kasance tun da akwai wannan shi alkalin a karan kansa bayan an yi roƙo sai ce ya amince yanzu henceforth ba zai sake yin wani abu ba har sai ya saurahe ya bitaminin ɗin huruminsa har sai ya saurari roƙo akan huruminsa to a wannan rana tun da ranar ne shi da idris ya fara zuwa gaban kotu eh, lauyoyin shi da idris sun yi filin ɗin eh, motion kenan application roƙo a gaban kotu cewa ana roƙon wancan umarni da ya bayar cewa a kamo Eh, Dr. Idris tun da umarnin nan ba a setin ɗanta a ba ba a soke ta ba to ana so a soke ta yau ga takaddun asibiti mun kawo da sauransu lauyoyi suka gabatar da takaddun asibiti wanda yake gwada cewa shi Dr. Idris lalle ya yi jinya ya yi rashin lafiya wanda shi ne ya hana shi halattar kotu meanwhile tun da ma har ya halarci kotu dama wancan umarni an yi shi ne domin a tilasta masa zuwa gaban kotu to shi da karan kansa ma ya zo ba tare da an kamo shi ba it means wancan oda na alkali cewa a kamo shi has been overtaken by event wato wani lamari na musamman ya sha kan wancan umarni din ko kuma ce wani lamari na musamman ya soke wancan umarni din sai zama ba wannan maganan kuma ake ba tun da zo gaban kotu sai sai a ci gaba da business na na kotu abin da za a ci gaba da tattaunawa a gaban kotu wato su kai kenan da yake gaban kotu kuma a wancan rana din shi Dr. Idris ya faɗa a gaban kotu ta bakin lauyoyinsa cewa shi bai amince alƙalin ya masa shari'a ba domin yana ga cewa alƙalin kamar ya karkata eh, yana da alaƙa da ɗariƙa ko abu mai kama da haka ya yi challenging ɗin alƙali akan haka cewa shi ya tabbata bai samu adalci a wajen sabatun da aishi yana da alaƙa da wato ɗariƙa kuma 'yan ɗariƙa su ne suka fara kai complain a a kansa tun daga wajen 'yan sanda har zuwa lokacin da wato babban lauyan gwamnati ya ɗauki eh, ragamar wannan shari'a ɗin to a wancan lokaci alƙali ya ce a to ai tun da yanzu ban yi takin wani step ba na ma ce na dakata ne barin yi komi ba har sai na saurari fi'o to gaskiya yanzu wannan magana ma bata taso ba ka yi haƙuri har sai na ɗauki wani step tukunna da yake gwada cewa ba a eh, bar maka adalci ba kafin sai ka yi magana daga nan kuma kotu ta san me za ta yi to sai aka yi shiru da magana ɗin. to sai tun da an yi roƙo cewa ya sitin aside din bench warrant ɗinsa sai bi sitin aside a wannan lokaci ba sai ce ya dufaro rulin din sai ya zama na gaba to rulin din da zama bai da wani fa'ida tun da ayyuka Idris ya zo gaban kotu tun da ya zo gaban kotu abin da ake so shine ya halarci gaban kotu ya halatta to an an yi rulin akan kama shi ko rashin kama shi bai da wani fa'ida wato eh, abin nan eh, application din da rulin akan ta has been overtaken by event wani al'amari na musamman ya zo ya sha makace wannan al'amari din to sai kasance eh, a zama na jiya kenan ranar sha tara ga wata sai aka zo aka sake dawowa karo na biyu kenan kaga da Idris kenan ya halarci gaban kotu karo na farko sannan ya sake dawowa a karo na biyu shine jiya da cewa domin ya fuskanci kuma ya ma riga alkali zuwa har lauyoyinsa ma ya kusan ya riga duk eh, lauyoyinsa ma zuwa gaban kotu ya zo yana jira tun safiya yana jira domin ya saurari wato abin da kotu take tuhumarsa da shi to sai kasance eh, a wannan lokaci din bayan an shiga kotu sai aka tada maganan cewa to ai yanzu eh, application da za a fara ji shine maganan eh, wato suka da yake gaban kotu kotu ba za ta aiwatar da wani abu ba sai ta ji sukanta sannan alkali a zama na baya ya yi wasu hukunce hukunce wato ƙananan hukunce hukunce eh, ɗaya daga ciki shine roƙon da shi dr idris ya cewa shi bai samu adalci a gabansa ba don ƙarar yake cewa eh, misali shi alkalin ɗan ɗariƙa ne Tunda da ya yi wannan hukunce hukunce din sai shi dr idris ya instructing ɗin lauyoyinsa su je su ɗaukaka ƙara akan wannan ƙanana ƙanana hukunce hukunce da yi saboda bai ji daɗin hukuncin da alƙalin yi ba cewa bai karɓi roƙonsa ba to duk da cewa an shigar da afil din kuma lauyoyin da suka shigar da afil din sai suka sake shigar da roƙo a gaban babban kotun jihar sil cewa suna neman babban kotun jiha ta dakatar da kotun ƙasa daga ci gaba da aiwatar da wani abu na shari'a ɗin har sai ta gama jin afil ɗin da shi dr idris ya yi to sai aka tattauna wannan abubuwa guda biyu sai alƙalin da ƙarshe dai sai ce to eh, eh, har ji roƙo sai eh, lauyoyi suka ce to yanzu suna da roƙo orally duk da cewa sun ja hankalin kotu cewa ta sani cewa a na farko akwai appeal ɗaukaka ƙara kenan na biyu kuma akwai eh, roƙo na cewa ana son ita wannan kotun ta dakata da yin wani abu har sai eh, abin da afil eh, har sai an gama tattauna afil a can kotun high kenan na bauchi a nan alkali sai ya bayan ya gama sauraro an yi wato muhawara mai zafi akan wannan abubuwa ne daga bangaren babban lauyan gwamnati kenan da kuma bangaren shi lauyoyin dr idris an yi muhawara mai zafi kwarai da gaske to sai kasance daga ƙarshe alƙalin ya ce to shikenan yanzu wannan roƙo da aka yi cewa ya dakata kada aikata komi har sai eh, an saurari roƙonsu da yake can babban kotun jiha sannan kuma ga apil yanzu shi ya ɗaga wannan magana ɗin da ya zo da ƙaramin hukunci a kai eh, sannan kuma <clears throat> lauyoyin shi da suka ce to in dai haka ne suna shirye masu iya mudun ɗin PO su in har ya kasance ba iya ci gaba ne karshe dai alƙalai ce a yanzu duk ba wannan ba abin da shi yake so shine ya zo ne da wato hukunci karamin hukunci akan roƙon da shi da lauyoyin Dr. Idris suka yi na cewa a soke umarnin kotu na a kamo shi Dr. Idris duk da cewa a lokacin kar masu sauraro su manta cewa shi fa a lokacin Dr. Idris yana gaban kotu kuma a zama na baya ma ya zo gaban kotu to sai kasance ah, sai kasance Eh, alkali ya dage cewa su dai karanta wannan hukunci su kuma lauyoyin da idris suka dage cewa a ah, ai tun da kai da karan kanka alkali eh, kotu kin ce eh, bara ki ci gaba da yin wani abu ba har sai kin determinin din po wato preliminary objection kenan to bai kamata ki sake motsa wani abu ba daga ciki kuma har da umarni ko karanta wani hukunci tun da shi da idris gashi nan ya zo gaban kotu so bai kamata a ce an karanta wani wani hukunci ba da har kota za ta iya ba da wani umarni tunda ana suka akan hurminta a ƙarshe dai aka ɗan samu ɗan ƙaramin sa'insa wanda ke tsakanin lauyoyi ne da alkali da kuma lauyoyin gwamnati wanda kuma eh, eh, abu ne wanda yake ba bako ba dama ana samun wato heated argument wato muhawara mai tsauri tsakanin lauyoyi da kotu da sauransu to sai kasance lauyoyin shi da ta Idris suka ki amincewa da shi alkali ya karanta wani hukunci tun da shi da kansa ya ce bare sake yin wani abu ba har sai eh, eh, eh, ya tabbatar da cewa na da hurumi ko bai da shi tun da akwai suka to ya dage dai zai karanta shi wannan karamin hukunci lauyoyin shi da ta Idris kuma suka dage cewa a bai kamata ba suna jan hankalinsa bai kamata ka yi wani abu ba ka bari sai ka samu hurumi tukunna sai ka samu hurumi ka samu dama doka ta baka dama tukunna kafin ka iya yin wannan abu wani abu ta kaga a matsayin su na lauyoyi suna kokari su protect din interest din client din su ne eh, su ma kuma bangaren Na'am, barista ya samu wani break chain networking ya stabilize ASAP. Na'am. Muna ji. Uh, lauyoyin gwamnati yawa lauyoyin gwamnati da kuma su eh, da eh, eh, lauyoyin gwamnati suka dage su ma suna so a ci gaba shi ma alkali ya dage cewa yana so ya karanta wannan karamin hukunci din shi kuma lauyoyin da ta idu suka ce a to ai dai zama akwai rashin adalci a ce a daidai wannan gaban an yi wani umarni ko an karanta wani rolin abin da aka samu aka kasa samun daidaito wanda har ya kai ga cewa alkalin ya gwada bacin ransa cikin fushi da bacin rai sai alƙalin ya yi umarni ya ce kawai a ɗauki Dr. Idris a kai shi gidan yari ba tare da ya faɗi ranar da ma za a dawo ba. Wannan shine a karan farko abin da ya ya faru kenan sai dai bayan an fita a kotu din lauyoyin Dr. Idris sun je sun duba warrant wato irin takarda kenan da ake bayarwa na umarnin a kai mutum gidan yari sun duba waran din suka samu an sa har kwana talatin ne wato ba za a dawo gaban kotu ba sai sha tara ga watan Julai wanda hakan ya saba ma wato doka da ake cewa Bauchi Administration of Criminal Justice Law 2022 wanda ya ce idan ba a daga shari'a na, tuhuma ana dagawa ne ba a so a daga ya sama da sati biyu wato 14 days kenan amma da ke an yi abu ne cikin fushi da bacin rai sai kasance an daga har wata guda Eh, wannan ya zama lalle abin mamaki kwarai da gaske ga lauyoyi duka da lauyoyi shi da ta idris har ma da sauran bangarorin lauyoyi suna ga cewa to an yi wani abu wanda kamar abin da aka yi shi cikin fushi bari haifar da wato ɗa ido ba haka dai aka tashi shi da ta idris aka yi transparent din fushi zuwa kansa wanda shi a gaban kotu din a karare yake cewa shi bai aikata karare eh, yake cewa shi bai aikata wani laifi ba da yake gwada eh, disobedience rashin bin umarnin kotu ko wani mai kamar haka ya tsaya he was very calm bai ma ce komi ba duk abin da aka yi nan shi bai ma sa baki ba a cikin abin da aka yi mm. Mm, yana nan um, nam nam ce ya suna ce bai kamata ce an yi transparent fushi da yake tsakanin lauya da alkali ko lauyoyi da alkali a yi transparent din wannan fushi din har zuwa kan wanda ke tuhuma ba domin an yi haka kamar ba a yi masa adalci ba a wannan abin bai shafe shi ba Uh, brilliant uh, mun gode kwarai da wannan bayani da kai muna barrister wato hassan da kabar muka fahimci abin da yake ya faru a lokacin da sheikh dr idris abdulaziz dusan tanshin ya tafi kotun da um, yanzu uh, barris da ka ce an jan duba takardun na warantin da ya rubuta a kai dr idris kurkuku uh, bai fadi cikin kotu ma da lauyoyin suka yi bincike sun gan kaman ba za a dawo ba shi dai kwana wato talatin a 30 days za dawo to wannan 30 days nan akwai yadda za a yi a dawo da sauri ko dai a'a tun da shi ya rubuta nan shi 30 days nan ya bi yake to ka san dr fuad wani abu ne wanda aka yi shi za a ce cikin fushi mm-hmm. eh, wanda har aka yi wani abin da kamar ya ƙetare iyaka to eh, lauyoyin shi dr idris abdulaziz suna da daman da za su iya yin application for abridgment of time wato su ce suna neman kotu ta sauya wannan lokacin da aka sanya din domin dokan da yake tafiyar da shari'a na tuhuma a bauchi ya ce kwana sha hudu ne kadai za a iya daga shari'a wato in an ce yau an zauna ba a daga sama da kwana sha hudu kuma ga shi tun da cikin fushi ne an daga har kwana talatin to za su iya rubuta application cewa suna so a canja rana to amma ga inda abubuwan da suka faru a kotu din da yadda abubuwan yake eh, kusan zai yi wahala don an yi application din ma alkali din a ce ya sauya a matsayinsa duk da cewa matsayin da ya dauka din baya bisa doka hmm. Hmm. Eh, sai dai lauyoyin da Idris din su ji gaba hmm. a ah, ta yanzu a ah, ah, wato barrister Hassan wannan kotun babban kotun da ya ba dr idris uh, bailin na uh, to wanga kuma karamin kotu shi zai wasi da wannan uh, bailin nan a uh, lauyoyin za su su je wancan kotun su je su ce a uh, uh, reinstate wannan bailin nan ko dai ya ne eh, za su yi haka nan for the meantime so eh, tunda wani abu ne wanda ya riga ya wakana ya daga cikin ma abin da eh, lauyoyin su Dr. Idris din suka suka shigar da ɗaukaka ƙara a kai a babban kotun jiha cewa ai shi wannan alƙalin kotun ƙasa wato ofa Shari'a Court number one bai da ikon ya iya ma soke belin da ita High ne ta bada mm-hmm. tunda ita High ta bada belin pending trial wato eh, beli ya kaso wajen kashi akwai beli da ake bayarwa wanda ake ce pending arraignment mm-hmm. wato kafin a gama shirye-shirye a gurfanar da mutum gaban kotu mai hurumi sannan akwai belin da ake bayarwa kuma wanda ake ce pending trial wanda shi ne dama aka ba da shi dr idris a babban kotun jiha sannan akwai kuma belin da ake bayarwa pending appeal wato belin da aka bayar bayan an shigar da ɗaukaka ƙara kotun sama tana duba wasu abubuwa da ya dace sai ta ba da wanda ya ɗaukaka ƙara beli to shi na shi belin da ta belin ne pending trial wato ba a wannan belin bai ci gaba da injoyin din wannan beli din har zuwa lokacin da za a kai gaban yanke hukunci shi yasa su lauyoyin da kai din suka ce ai alƙalin bai da ikon ya revisitin din wannan maganar beli din beli yanzu ba nashi bane hmm. tunda belin shi da high court ne bai hannunsa hmm. interesting uh, wannan abin da ke yana faruwa na fahimci ababai da dama cikin abin da ke ya faru da kuma yake cikin faruwa kuma cable fm idanunmu na wurare da dama da muke gan wasu abubuwa kuma muna ji muna gani muna ji barista godiya muke yi da ka zo ka join mu ka ba mu wannan wato samari abin da yake ya faru jiya daga kotu da kuma abin da ya sa aka sake kama wato sheikh dr idris abdulaziz dusan tension uh, ba da jima ba mun zo mu kwankwasa maka kuma ya so a kara muna bayani mun samu wani uh, new development a uh, kan haka nan barrister muna maka godiya muna ce maka salamu alaikum wa salam wa rahmatullah brilliant ina ce duniya kowa ya ji a bakin wannan bawan Allah barrister Hassan. Ba shakka alkalin nan da kirki da kesin Sheikh Dr. Idris Abdulaziz ba adili ba ne, ko kaɗan ba shakka ba adili ba ne, kuma da kararan alama yana da niyya ya wahalar da bawan Allah nan, yana da niyya ya ba ta mabawan annan nan lokaci yana da niyya ya kaskatar da wannan bawan Allah yana da kuma niyya ya je kakkara mishi gwiwa kawai duka ya fito cikin yadda wannan wato alkalin ke shanin shi na farko jama'a da ya ba da belin dr idris abdul-jabbar abdul-aziz dr idris abdul-aziz da ya ba da belin shi me fadi where ya be of good conduct where ya kasance yana nuna halaye mai kyau karye yi na karye yi wani abin da bai kamata ba ake gama dr idris abdulaziz sai alkalin ya faɗi miki haka nan ok beautiful tun ranar da ya sake dr idris duk adilin duniya wanda ka gan dr idris yana wa'azi yana magana ka je ka doko wani abu ɗayan da ya yi da ya taka wani doka babu domin abin da ya sa na ce babu wa'azin da dr idris abdulaziz yake yin duka yana yin shi ne bainin jama'a public ba wani abin da yake inda wazi ne zai yi magana ka gan shi kan yi cikin masallaci yana wazi shisa duka abin da ya fadi kana ka je ka saulara ka ji maganan nan ka gane karara kaman ba wani abu ɗaya da ya je fadi da ya taka wani doka to tsarin wannan belin nan ke nau. to in dai ba wani abin da ya yi da ya taka dokan nan me yasa za a sake kama shi a je a kashi kurkuku da cewa we an ba da wani sabon warrant wannan beli na an sauke yaudara ne wato abin da ke cikin ne na muku wani magana nan kan cable fm na ce mutum kamar dr idris abdulaziz kamun shi ka kama shi ya jayi ka kai shi kurkuku abu ne mai wuya in ba ka hahada da yaudara da kage da kasafi ba baka samu shi baka samu shi na yi wannan magana kan cable fm na ce na farko ba barawo ba ne bai zuwa ka kama shi ya je gidan wani yana sata na farko na biyu ba ka kama shi ya ja kama wani mata wani na fiyade ba ka kama shi da wannan abin nan na uku wato duk abin da za ka yi doka ya kama ka karara ba ka kamun shi yana ji. shi ta samun shi na da wuyau shi ta kafin ka daure shi ka kai shi kurkuku ya kamata ka shirya mishi sharri to shi ne aka yin ga wannan ga sharrin da aka yin ga alkali yanzu dokokin da ka je na beni bai violate ko guda ba ko daya bai taka ba kun gani ko daya fawo amma sai ka kashe kurkuku wai menene wai domin dr idris ya yi rashin lafiya she bai samu ya je kotu ba kun ga wannan alkalin ga gaskiya sha'anin musuluncin shi ya kamata mun kwankwanto ya kamata mun kwankwanto shin dr idris abdulaziz yana da dama ya hana kanshi ciwo ko dai ya mai alkalin kake nufi kana nufin cewa mutum bai rashin lafiya ne ko banda wannan ko alkalin kana shakka ma ne doka bai baka damar shakkan ka kawai ka doki ka daure wannan bawa Allah ka ce ka kace kurkuku ba an kawo maka takadduna da daktotin suka sa annu ya nuna karara kamar bawa annan nan bai da lafiya to alkali mai kake bukata kuma wannan alkalin da alama kwangila ne aiki ne aka sa shi yayi shi yake yi domin abin da yake yin ga duka bai make sense hankali bai doka ko kadan ina son duk wanda yake kin kai adili ne ina son za ka yi adalcin ga kuma ka aje wani swabani ko wani rashin kai baka son dr idris abdulaziz ka aje shi gefe ka duka tambe kanka wanga sarin ga hankali na doka hankali bai doka hankali bai doka ga shi da aka zo kotun kuma dr idris yana zaune wurin nan ba abin da ya yi na taka doka silent lauyin shi suna ta magana shi kenan ka ci a daure shi a tere shi kurkuku jin dadin ka kenan kawai ka sa wasu mutane murna wai ka daure baban wani malami ka kashe kurkuku kai ma alkalin jin dadin ka kenan duniya shi kuma ke faranta maka rai abin ban tausayi abin ban tausayi. allah sa wani alkali ya gane wannan kotun ga tun da an ce farko kamar bayar da su ba yanzu kun ga abin da ya sa wani babban kotu ya taba kawo wani shakku cikin shanin wannan kotu duba abin da suke yi duba abin da suke yin jama'a duk mutumin kirki ya san kamar bawa allah ga Sheikh Dr. Idris Abdulaziz wato an kama shi a bisa kan rashin adalci aka kama shi aka tere shi wurin nan ba wai domin ya wani laifi ba karya ne karya ne karya ne kuma ko ina ka je kana murna kana murnan banza ka ce wa murnan ka an kulle dr idris kurkuku shi ne murnan ka ne farin cikin ka in ka tafi gida wannan abin da ya aka mishi na zalunci zai kawo abinci ya tura cikin cikin wannan matayenka da ka je gida iyalinka za ka ciyar da su zai kama maka wani abu zai kama maka ba wani abu sai dai kwaɗayin da kake yi na zuciya na hasada na nukura na bakin ciki shi kawai za ka feed za ka feed wannan kwaɗayin nan wannan abin ni abin da ban so ne sam shi ne mutum wasu ba su iya jayayya ba in za ka yi jayayya da wani kan karatu ne sai kan karatun ka yi jayayyan nan ka ka hujja ka hujja ya ciro alkur'ani ka ciro alkur'ani ka zo da hadisi ya kawo hadisai me fi wannan amma shi a ja lauye wani abu a ja lauye ma mutum wani karya a tafi da shi wurin nan a tafi da shi wurin nan yau abin da aka ja ka zarge dr idris abdulaziz da shi kai in kana da hankali in kai mai zurfin tunani ne ka je ka bincike cikin 'ya'yan shi duka wani ya taba wani abu irin kamar wannan na farko kenan ka je ka bincike matayen shi wani ya taba wani abu cikin wannan wannan abin da ake faɗi wannan je ka bincike zuriyan shi duka baka samun daya sai dai ka same su manya-manyan masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne soyayyar manzo Allah nan yana nan cikin zuciyar musulmi fawo a bar wasa da shi in Allah yadda sun san kamar wannan kesin ga foolish kesi ne shi yasa kamar da na gaya muku suna sauri sauri su kai shi kurkuku su kulle shi bisa kan zalunci su zo su kulle shi tun kafin a zo a ci maganan nan don sun sani sarai kafin a gama cin maganan za a wulge da maganan nan ne amma in ba su yi mishi irin wannan kulle kulle suna kai shi kurkuku ba in aka yi wulge da maganan sun ce kamar ta yanzu ai ya kare ba su da anya kuma su kashe kurkuku shi yasa wanga abin da suke na kashe kurkuku na duka suna yi ne domin in aka yi wulgi da maganan nan daga ba su ce amun dai dame ka eh amun <laughs> dai dame ka abin da kawai suke yi ke ya amun dai ba ta maka lokaci yanzu kwana talatin alkalin ka rubuta kama ja kulle wannan bawan Allah ja kulle shi jin dadin ka kenan kama ka je gida alkali ka je ka ci tuwo yanzu wa'azin da yake yi in aka ce alkali an baka littafi ka zo ka yi wa'azi baka ka yi kaji baka ka yi ce ta yanzu kai alkali kana kare ma musulmai ne ko kana rage musulmai ne aka ba shi littafin bai yayi yau jama'a nike ga muku wani alkali da ya kai dr idris abdulaziz dusan tanshin kurkukun na in aka bashi wannan littafi na alkur'ani aka ce zo sai kan wannan mambarin na shi ma ya karatar da mutane kwanuka talatin da ya ce a kulle dr idris nan alkalin ne zo yi wannan aikin nan wallah bai yawa in yaye ne zo yi bai yawa to a kai abin da ka kai ma musulunci kana son ka hana musulmai that's the point mun dawo mu ci gaba da wannan updating ga rahion cable fm domin nan muna fito da magana ne a karara ba wani kame-kame a ba wani kame-kame ana faɗi maka gaskiya ne kawai in kana son gaskiya ka gane zaman da yake yin cikin kurkukun nan ina irin zama annabi yusuf ne da shari da kaga ga ka kai shi irin zaman da yake yi wurin na aka kaka wannan magana gashi na kai kai bayan ga wannan kowa duk adili ya sani wanda kake gan kaman yana murna wa an kama Dr. Idris an kuma da shi kurkuku ba mutumin kirki ba ne shi akwai mungunta zuciyan shi bai ya ma jayayya ba domin ya sani sarai kamar Dr. Idris Abdulaziz masoyin manzan Allah ya sani barista kuma da ya zo ya faffasa muna bayana abin da ya faru jiya daga kotu Allah saka mishi da alhairi mun dawo sun mu ci gaba salam from Cable